sanyin mara mai sa ƙuraje ko ƙaiƙayi ko ɗaukewar sha'awa ko fitar ruwa ko ƙarancin ni'ima wannan shine maganin sa mujarrabun kuma sahihi fi sabilillahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai ne tv ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya yan uwa maza da mata masu aure da marasa aure dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabta da matsaloli ɓangaren sanyin mara kamar matsala ta ɗaukewar sha'awa matsala ta fitar matsala ta ƙaiƙayi matsala ta ƙuraje matsala ta ɗaukewar sha'awa ko rashin jin daɗi ga ma'aurata lokacin jima'i wanda sanyi ya haifar ko rashin sha'awa ko rashin haihuwa wanda sanyi ya haifar ko tsinkewar mani wanda sanyi ya haifar ko fita ƙuraje a kan gabanka wanda sanyi ya haifar in Allah da wannan fa'idar ita ce ta dace a yi amfani da ita ko da saurayi ne kai kana fama da kaikayin matsi matsi ko gaban ka yana kankancewa ko sha'awarka tana ɗaukewa in dai sanyi ne na mara ya haifar maka da ita ba wata matsala can daban ba to wannan fa'idar babu shakka kar kai kokwanto a kanta a yi ƙoƙari a nemi abubuwan nan da za mu lissafa a haɗa su a amfani da su Allah zai yaye wannan matsala. da farko ba tare da bata lokaci ba abubuwan da ake bukata abubuwa ne guda uku abu na farko kanumfari abu na biyu shine girfa abu na uku shine rumman su ana samun shi cikin sauki abu biyu ana samu a islamic chemist shine girfa da rumman da an je islamic chemist za a same su kanumfari kuma gashi nan kowa ya san inda zai same shi da farko za a samu garin rumman za ka samu babban cokali za a samo kimanin cokali bakwai za a samo garin girfa kimanin cokali hudu za a samo garin kanunfari kimanin cokali biyar za a haɗe su waje ɗaya an haɗe su a cakuɗa sosai yanda za a riƙa amfani da shi shine za a riƙa ɗiban cikin babban cokali za a samo ruwa kofi uku kofi wata guda uku za a haɗa da wannan za a tafasa shi sai ya tafasa sosai in kana da zuma za ka bari sai ka sauke in baka da zuma ka ɗebi sukari kaɗan ka haɗa da shi ka tafasa domin ya dahu idan kuma kana da zuma sai bayan an tafasa an sauke an tace sai a kawo zuma mai kyau cokali biyu babba a zuba a ciki a juya sannan ajiye shi a tsiyayi kofi ɗaya a sha da safe kofi ɗaya a sha da yamma kofi ɗaya a sha da daddare a rika maimaita wannan tsawon sati biyu bi izinin lahi ta'ala za ka yi mamaki kwarai da gaske bangaren matsalolin da sanyin mara ya haifar maka allah zai yaye maka su kuma za ka samu lafiya za ka samu waraka mace ko namiji wanda ke da aure da wanda ba shi da aure wannan fa'ida kowanne zai iya jarabta ta Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan idan ana jin daɗin shirye shiryen mu da kuma kasancewa da samun sabbin shirye-shiryenmu kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirin mu wanda yake da tambaya ko karin bayani zai iya aje mana ta akwatin aje sakonni